kiyin wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manita dadi haji wasamsaka bi sunnatihi ila yawmiddi amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wa sifatuhu sifatuhu yanwiyar sibaha salati sifofin taimama sifofin taimama ya yi niyyar sallah an gane ku ya ce na yi niyyar taimama don yin sallah zai yi niyya daga hadasi babba in kana hadasan akbar in ya kasance mai hadasi hadasi babba hmm. ka ce wato yayi niyya siffansa yau ma ya yi niyan halarta sallah akwai wato shi ta yau ma malamai sun yi saɓani shin ainihin yana kusa da shin yana kusa da hadafi ko kuma yana halarta yin sallah ne shin yana kusa da hadafi ne ko kuma yana halarta yin sallah masu ra'ayin cewa yana halatta yin sallah wanda su ne mafi yawan malikiya idan mutum ya yi taimama yana idarwa to taimaman nan ya riga ya lalace su ne masu a taimu mubihun sala, shi taimama mai halatta sallah ne shi ce mai halatta sallah ne kana idar da sallah ya ɓaci sun za ka yi wata sallan sai ka yi sabon taimama shi ne mu mubihun sala. amma yarfa'ul hadas kajan ce annat tayammum yarfa'ul hadas lalle taimama yana dauke hadasi me ma ne yana dauke hadasi wato idan idan kai tayammuma kai sallah to yana nan taimaman, in dai bai karye ba yana nan har wata sallah din an gani kamar yadda mutum zai yi alwala na azhar yayi sallar la'asar da shi to haka nan mutum zai iya taimaman azahar zahar yi sallar da da shi shi ne ra'ayin cewa a tayammum yarfa'ul ulhadar amma a tayammum mubihul lissala taimama mai halatta yin sallah ne mai halatta yin sallah ne kaga kana idar da sallah ya ɓaci in za ka yi wata sallan ka yi yaya yawa duk wannan gaba ɗaya wato akwai shi a cikin mazhaban malikiya malikawa suna da mazhaba guda biyu to amma wannan wannan mazhaba din na yarfa ulhadas shine mazhaba na abu hanifa kai tsaye shi abu hanifa in ka yi taimama sai ka yi sallah sai ka idan in za ka yi wata sallah in dai ba wai ya karye ba ne da irin abin da yake karye alwala da sauransu kawai za ka ci gaba da sallah ne da wannan taimama ɗin, an gani. to irin wannan shi shine mazhaba na abu hanifa saboda hadisin nan da manzo Allah ke cewa a sa'i wa zu'ul muslim fa in lam yajid al-ma'a ashara sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqi Allah wal yumsahu basharatahu shi kasa ko waje shine wajen alwala musulmi ko da bai samu ruwa ba shekara goma idan ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya shafi fatar shi da ita an fahimci wannan ko saboda haka annat tayammum la yarfa'ul hadath al mashhur ne mazhabin malikiya amma at tayammum yarfa'ul hadath al mashhur shine mazhaban wa sanan malikiya su ma suna da mazhaba guda biyu akwai wannan fa'ul-hadas din akwai kuma mubihu li sala hmm. na'am yadda masu cewa taimama masu taimama yana halatta sallah to su din nan wato taimama yana baci ne in farilla za ka yi amma za ka yi na fila da shi bayan ka yi farilla in ka yi niyan haka in dai ka yi niyan cewa in na yi sallah na farilla zan yi tawafi zan yi karatun ƙur'ani zan yi nafilfili to shi kenan za ka iya yi ba zai ɓaci ba zai jira ka shi ke yamma eh hada dawafi eh ba kuma ai shi tawafi kala kala ne tawafi wanda yake na musali an fahimta na'am sun bai kulu bismillah wa alaikum salam kamar mutum ya yi na fula Eh, in ka yi farilla to sai daga baya sai ka zo kai nafila Na. mai kulu bismillah yawa sai sannan sai ce bismillah wa samilu sa'ida zai aiwatar da ƙasa zai aiwatar da ƙasa ko kuma waje yana mai duka a gare shi zai duka yana mai duka a gare shi da hannayensa bugu ɗaya zai yi idan wani abu ya rataye da su da ya buga sai wani abu ya rataye kama ko su diddiga ko su ainihin kasa ko da nafa da kuma sai hmm. ya kakkaɓe su kakkaɓewa mai sauki ya kakkaɓe su kakkaɓewa mai sauki wayan sahu biha wajha sai ya shafa fuskan shi da su waliyyatu da gemunsa ya shafa fuska da kuma gemu duk ya shafa yabda min a'lahu ila an yastawfiyu zai fara daga sama har ya kai karshe zai fara daga sama har ya kai karshen shi ma yadribu ukhra li yadayhi sannan sai yayi wani bugu daban dan hannayensa in ya ƙara bugawa sai buga dan ya shafi hannayensa ila ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بيديه اليسرى بيده اليسرى sannan sai ya shafi zahirin hannunsa na dama da hannunsa da hagu zahirin hannun shi da dama ga hannun dama nan ya amfani da hannun hagu ya shafi zahiri na ce zahiri waje ya shafi nan da hannun hagu hatta yanke ya yi lefa har sai ya kai zuwa ga gwiwa hannu mai yamsa ba ne ha ila akin lasa sannan sai ya shafi ciki har zuwa karshen yatsu a gane ko nan ne zahir daga nan zai fara ya shafa har karshen har zuwa ga gwiwa hannu sannan sai ya shafi ciki har zuwa ga ƙarshen yazu an gane wannan shi ne fahimta na malikiya kuma ji wannan aiki su malikiya suna ganin ana shafa ne tun daga farkon yazu har zuwa gwiwa hannu kuma yadda ku? to su kuma 'yan hanabila suna ganin cewa wato baya halatta mutum ya shafa zuwa gwiwan hannu kawai mutum zai shafa ne iya nan in ya buga kawai iya nan zai kawo. ya gama iya nan kar ya wuce nan wannan shi ne fahimta na 'yan hambaliya in mutum ya ƙara ya yi laifi imamu abin da kaddu mutumin da ya yi taimama har zuwa ga gwiwon hannu to wannan wani abu ne wanda wanda ya ba da fatawa a yi taimama zuwa gwiwon hannu wannan wani abu ne wanda ya faɗa da ra'ayinsa kawai Kuma yadda ku da saboda haka hadisin da ya zo dangane da wannan matsala din cewa at-tayammum darbatani ne lil lilwaji wa darbatun liliyadai ne ilal al ne. cewa tayammum ba bugu biyu ne bugun farko don fuska bugu na biyu hannaye zuwa gwiwa hannu wannan hadisi ne wanda yake da ifu jiddan hadisi ne bai inganta ba an fahimci wannan ai to wannan hadisin da ke cewa taimama bugu biyu ne bai inganta ba abin da ya fi inganci gaba ɗaya kan taimama shine hadisin ammar bin yasir radiyallahu anhu game da taimama shi bugu ɗaya ne kawai in kai bugu ɗaya a shafi fuska sannan ana kama shafin fuska sai hannu an gane ku gama daga fuska sai hannu zuwa wuya nan an gani kuma bugu ɗaya ake yi hadisin yana nan cikin bukari da muslim hadisin amma da bin yasir radiyallahu anhu wanda ya yi firgima ɗin nan yawwa shi ne sumayen son zahirar yusra da yadda yumna sannan sai ya shafi zahirin hagu da hannun shi na dama shi ma sai hannun shi na dama ya shafi zahirin hagu hmm. da zari na gune shage shi zuwa farafukai gwiwon hannu mayan sau ba ne ha ila tsara zai shafi cikin ta zuwa ƙarshen ya shi ma wa ya dubu ta khalili a sada yana wajaba tsantsefa yanzu wa zuwa khatam yana wajaba ba yatsu an gane ko a maza malikiya dole ne yadda ake a cikin alwala shi ma sai an tsantsefa yatsu da cire zobe in akwai zobe a hannunka sai ka cire shi an gane ku domin in ka bar zobe to in kai shafa ba ka yi shafa a wajen zoben kamar ka bar lum'a kenan wannan shine fahimtar malikawa amma akwai masu ganin ba dole bane ta an cire wannan zobe ne Allahu a'lam lam yunzi'hu lam yujid idan bai cire wannan zobe ba lam yujidhi bai isan masa ba idan mutum ya yi ba bai cire zobe ba bai isan masa ba wajarba tsaniya sunna bugun ƙasa na biyu sunna ne wakazan masu ilal mirfaƙai ne haka nan shafa zuwa murafaƙai shi ma sunna ne kenan ina ne wajibi Shafa nan shi ne wajibi Karawa a kai nan sunna ne kenan su ba malikawa sun yarda in mutum ya tsaya nan ta yau ma yayi sun da ba dole ne sai an kai nan wajen an gane na wakazan masu ilal mirfaƙai walawi falau ikhtasara ala darbatin wahida da mutum zai takaita akan bugu ɗaya kawai ya ce shi bugu ɗaya zai ya takaita akan bugu ɗaya saboda fuska da hannaye da ya isan masa a gani bugu ɗaya to kaga bugu ɗaya shi ya inganta to da mutum zai takaita kan bugu ɗaya bai ƙara da wancan hadisin ba da yake a tayammum garbata ne din nan hmm. ya isan masa hmm. walawi ta sara fi masu yadai da zai taƙaita wajen shafan hannayensa zuwa ga ku'ain ya tsaya kan kuku kawai wuyan hannu wa salla yayi salla a haka a adatul waqti ya sake inda sauran lokaci mai ma'anar a adafin wakati a cikin istilahin malaman fiqh mustahabbi inda malaman fiqh sun ce a adafin wakati suna nufin mustahabbi ne mutum ya yi wannan abu ba dole ba ne yanzu mafi ne na'am sai ba sai zama to eh ba lokacin da zai yi wanka zai jagoranci kuma tabbas zai jagoranci na'am manzumatul qurtubi bismillahir rahmanir rahim qurtubi bismillahir rahmanir rahim babu sunanin hajj babu sunnonin aikin hajj. hajji وما أدى هذا فمن مسنون مثل الهلاك والذي من دونه وما أدى هذا duk abin da ba wannan ba daga cikin matsaloli na aikin hajji famin masnuni to yana daga cikin sunna misulul hilaki abinda ba tawafi ba ba sa'ayi ba ba harama ba ba kaza ba to duk abinda ba wannan ba yana daga cikin sunnonin aikin hajji misalin aski hmm. yin aski sunna ne wallazi min duni da abinda yake kasa da aski wani abu ne yake kasa da aski sai-sai. saisaye misalin aski da sai duk sunna ne sai dai wanne ne ya fi lada aski kwalkwabo والرمي ما يكون من جمار والنهي عن تقلم الأظفار والرمي ما يكون من جمار ده شافا أبن ديكي كذل شوى أنا جمرة آه واتم أنا جيبا ده جيبا أبن ديكي كذل شوى أنا جمرة شيرا يكي شوى جيبا شيئا da jifan abin da yake kasancewa na jamra shi ma sunna ne wannan hayu an taƙallumin asfari da hani daga yanke akaifa hani daga yanke farki wato an hana mutum in yana aikin haji ya yanke farci in ya yanke farci zai bada fidiya wannan biyu wannan hayo an tala dukkan bibi wa an makhaidin muhrimin biyu kuma an hana ainihin mai harama ya ainihin sanya dinkakken wato ga dinkawa dinkawa mai harama ga ainihin hannun riga ko aljuhu dinkawa mai harama ga aljuhu wallahi an talatu su da tsiri in mutum na aikin haji sai ya dinka aljuhu to wannan abin sai ya bada fidiya baya halarta mutum ya sa allura ya dinka wani waje da hani kuma daga shakuduwa da turare an hana mutum yana aikin haji ya cuɗanya da turare in yi haka sai ya bada wani abu ya bada fidiya rawa'iyadun annaha kamsuna a anil latifi hajji hajjina masnuna hmm. alqazi iyad almaliki ya ruwaito cewa lallai su hamsin ne sun nuna aikin hajji hamsin ne su a halin lati abinda nake nufi hamsin ne abubuwan da suke sunna a cikin aikin hajji mu abubuwan da suke sunna a wajen aikin hajji mu guda hamsin ne alhamdulillahi ala kamami hakika an kare bayani akan shika-shikan musulunci alhamdulillahi ala tamami dukan yabo sun tafi daga Allah akan cika ibn rushd ibn rushd بسم الله الرحمن الرحيم والعمد والجهل هما سيان فلتبتدئ الأول ثم الثاني wal da ganganci wal da kuma jahirci, kuma yani duk ɗaya ne su a nan wajen da ganganci da jahirci, duk ɗaya ne ya fara na farko da sake ya zaka na farko kuma sani sannan na biyu wal ghuslu kal wudu'i fil mufyani hukumu wa ma fardu ala al ayani wal ghuslu wanka kaman alwala ne a wajen mantawa duk abin da an mutum ya manta a wajen wanka ya bata alwala to shi ma in yamma a wajen wanka ya ɓata wanka shi ma in ya manta a wajen alwala haka hukuncin su farilla ne alal ayani na ainihi in takun zakarta min sunna in ha lima ami lima takbalta wulakin na sai da in ka kasance ka tuna da sunna daga ciki idan ka kasance ka tuna da sunna a cikin alwala ka sake wannan sunna din saboda ga abin da ka fuskanta na sallah idan ka kasance ka tuna da sunna daga cikin alwala mutum ya tuna da shafan kulli kawai in ya tuna kawai igurwa kawai shafi kulli saboda abin da zai fuskanta na sallah mai zuwa nan gaba ba wai don sallah ya ɓaci ba ko da baka shafi kunnan ba matsala amma ka shafi kunnen ne don sallah mai zuwa nan gaba ka shafi kunnen ne don sallah mai zuwa nan gaba amma in ka ƙi ka ƙi shafan kunnen ka zo kai sallah ba tare da ka shafa ba sallah na nan sallah ta yi lakin da wurin kunta bi sala kam di mukmira hmm. wala tu'i ma ne min awwala sai dai in ka kasance a cikin sallah ba kada cikin sallah sai ka tuna da cewa ka bar sunna ka bar dawo da shafan kai ko ka bar shafan kunni ko ka bar shakar ruwa a hanci fambi mukbila ka zarce kana mai cika sallah kar ka dawo kada ka sake ma fata min ha'awara hmm. kada ka sake abin da ya kubuce a farko kada ka sake abin da ya kubuce daga ciki a farko din nan wannan abin da ya kubuce ma na shaƙar ruwa a hanci na shafan kunne na dawo da shafan kai ba a sai ka sake shi ba in dai ka riga ka yi mai in kana cikin sallah kana cikin sallah sai ka tana baka dawo da shafar kai ba kawai ka cigaba da sallar ka kana cikin sallah sai ka tana baka shaƙi ruwa a hanci ba kawai ka cigaba kana cikin sallah sai ka tana baka shafi kunne ba kawai ka cigaba wala tu ilma fata ba za ka sake abin da ya kubuce ba daga cikin su ta abarku hmm. kadinta ha sawul wudu'i wannan jaz wa ba'dahu qala sariru fi rajaz kadinta ha sawul wudu rabkan wa alwala ba ya kare rabkan ruwa na alwala ya tsari na'am ina ji wani jas rinta har sa hudu. rabkan ruwa alwala ya tsari wane jas kuma ya kai ƙarshe ya zartu wa ba da mu halar dare to bayansa halar dare fi rajas imamu dare ya faɗa a cikin waƙi hmm. Ma'anar dare makahu to zai iya yiwa malami ne ko makahu kuma ana kiran shi makaho ko shi da kanshi ma yana kiran kanshi makaho idan malami yana da wani naƙasu sai zama to shi da kanshi yana kiran kanshi da wannan shi ni malam gurgu ni malam gurgu na bada fatawa kaza ko ni malam gajere na bada fatawa kaza ko ni malam dogo na bada yana yawan maimaita wannan magana to ya nuna baya kyaman abin za a iya kiran shi daga cikin magabatanmu akwai a'araj tabi'i ne shi gurgu ne shi ba sunan shi kenan ba a'araj amma ana kiran shi da gurgu saboda yana so akwai a'amash mai haƙi a ido mai dindimi a'amash duk tabi'ai ne wani nan kuma ana kiran su da abu kuma gashi an rubuta a cikin tarihi sunan in za a kira za ce kala a'amash ta kima hulla a gani to shi ne imamun nawu ya faɗa cikin riyadu salihin idan malami yana da wata sifa sai ya zama tofin in an ambace shi da sifa, ba ya kyama abun babu laifi a kira shi amma in yana da sifa sai ya zama in an ambace shi yana jin haushi kada a yi shi malam gurgu ya ci haushi ya yi kakin ciki ni za a wulakanta ni dan ni ne kai na gurgu ba Allah ya yi ni ba sai kan kuzo kuna mun wulakanci ya daɗe yana jiwa an san baya so ko sai a bari an gane eh malami ne haka gajiri sun mutu su gajiran malami haka misali shi ma za a iya tashi sai zan malam baya so a gani sai dai in ana so a ce musa wani musa akwai musa mai tsawo akwai mara tsawo wanda kake magana irin dai wannan ba an faɗa ba wai ya zama sunan shi bane hmm. ana so ne a gano shi ibnu ashir الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو ترى العلم به كالموتقة فيها كمية المسلم حتقة أو ترى العلم به كم علم يبجر مثلا da abin an gane ku ilimi ya bujiro masa da abin kamar wanda aka yanta wato asali bawa ne shi bawa ne kuma baiwa ce ita ita baiwa wato ba dole ba ne ta yi sallah da hijabi ba dole ba ne ta yi sallah da hijabi to sai zamanto daga baya sai aka yanta ta tana cikin sallah sai aka yanta ta tana cikin sallah babu hijabi sai aka yanta ta to yanzu ya sallar yanzu ta koma diya ita kuma diya dole ta yi sallah da bi sallah ya ɓaci kaniyatul niyatul muqimi haka za kamar niyan mai zaman gida ya tabbata wato ma'ana yana cikin sallah a matsayin mai zaman gida sai ya yi niyyar tafiya kawai yana cikin sallah sai kawai ya canza tunani kawai na ma yi niyya zan yi tafiya bayan da sallar zaman gida yake yi sallar ta ɓaci ko kuma yana cikin niyyar tafiya sai kuma yana cikin sallah sai ya fasa tafiyar a cikin sallah ya canza niyya sallah ta ɓaci haka malamai suka tabbatar jabiratun tasqutu khuffun in harak wa kasaratul qalat wal ay'u sabat jabiratun wato bandeji da ya faɗi wato mara lafiya ne ga ciwo ga gyambo sai ka samu bandeji bandeji duk wajen hannun ɗin da zai alwala da ya zo yin alwala kawai ya sa ruwa ne ya shafi wajen an gani hmm. da ya sa ruwa ya shafi wajen sai bandejin ya faɗi inda ya shafa ɗin hmm. to tun da yana cikin sallah sai bandeji ya faɗi to kawai kenan wurin da ya alwalan na ya riga ya faɗi sallah ta ɓaci kofin in karak kofi da ya yage an gane sai mutum ya yi sallah da kofi ya gagge wan ya fi sulusi ko ya kai sulusi shi ma sai mutum ya sallah da shi sallah ya ɓaci wa kasaratul da yawan magwas mutum yana sallah yana ta yawan magwas kuwa ya san magwas ai Walƙai wal qai'u da yawan da kuma amai amai da ya rinjaye shi yana sallah amai ya rinjaye shi duka shi ke na sallar ta ɓaci. Wabi tayammimin alal jiki wa ma? Da hahu au bi khatamin tayammama. Da kuma taimama ga ainihin dafaffen bulu. da abin da ya kama da shi ko dafaffen zumunci ko dafaffen bulo ya yi tayoma da shi saboda an canza mai halitta su a malikiya ba a tayoma da ƙasa wanda aka canza mai halitta in ma an kasa shi ko dai an mai wani an sarrafa shi wa ma za hau, da abin da ya kama da wannan siminti din auta yamma ma bisatar ko ya yi taimama da zobe ya yi taimama da zobe bai cire shi ba sallar ka shi. ثم على معاتن النقد وما نقل من غير كشب انتما sannan mutum ya yi taimama ala ma'adinin nakat akan ma'adani na zinari ko azurfa a gani an ce fata yamma musa irin bai yi ba sai ce to ai zinari da azurfa shi ma a ƙasa ake ɗauko shi shi ma sa'id ne sai ya yi taimama akan zinari da azurfa an gano wannan ku wato shine ma'adinin naqas ma'adani na kudi yi tsayoma da shi shi ba sallah ya baci sai sallah a haka wa nukila min gairin nukila min gairin da abin da aka ciro daga wani waje kamar aka yanko dutse daga babban dutse aka ce aka karyo wani karamin dutse aka shigo da shi daki to wannan ma nukila din in mutu ya taimaka da shi ya sallah sallah ya baci amma wannan magana ne mai rauni yauwa ma dama dai wannan abin wato dutse ne ko da an an karya shi an ciranto shi daga wani dutse aka kawo shi aiki akai ta yoma yayi an gani amma nan wajen sun ce sallan mutum ya ɓaci in yayi sallah da wannan ta yoma din na manu kira ka shabbi kaman kanwa in tama shi ma wannan duk ya shiga ciki kanwa shi ma ya danganci da duk abin da ya bata a gani mutum ya zo ya wata inda ake ciranto kanwa sai mutum ya zo ya ballo kanwa sai kawo ɗaki ya yi da shi amma da ya yi tayoma da shi a inda yake shi ke nan wasu shafi ne finiyya su wani ikirani haguda nawa na wasu shafi finiyya su wani ikirani wani wakil wani hadu su wani salani da shakka a cikin niyya mutum yana shakka na yi niyya ko ban yi ba da shakka a cikin harama da shakka a cikin lokaci shin sallan da nake yin akan lokaci ne ko ba kan lokaci bane wal da shakka akan hadasi anya kuwa na yi rihi ko ban yi rihi ba ina ganin kamar na ina ganin kamar ban yi ba wannan shakka ya bata mai sallah hmm. wassalami da shakka akan sallama yana shakka sallan nan da ya tafi yayi sallama ko bai yi ba shi ba kazalika na'am وعليكم السلام كمان ايه في كان داخل المكان افضل كراتينيو موسى في مربع جيب جبني اما هو يجيب ساعة وحالة كمان في سرعة كمان يجيب ساعة وحالة ايه اكا تنسي انا انا واتش في دي وضعية تكا فراشا ابنش شو بدي اشافا ابنك اسوانا جس كنت سنة كاكا تقول سمتالي تنجي جام يقعد suka sai mai abinci lokacin kaka da amma suka mutane sauki ne tsada in dai ba za su za su yi mutane sauki ba ba itikari ba ne na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاز ما يصف للضرورة للآدمي والخمر لا Ya halatta. abinda zai kalto shi yunwa mutum ne yunwa ya kai mishi makura jikin shi na makyarkyata yana ganin zai iya mutuwa saboda yunwa A gani to ya halatta mutum ya ci haram wato mutum ya ci naman alabi ko ya ci naman mai kare ai naman kare makaruhi ne a malikiya malikawa suna cin kare su malikawa makaruhi ne cin kare <laughs> na ba za gano wannan in dai kai ba malike ne don mutum ya cika ne kawai ya yi makamuri ne yanzu duk zuwan nan ya hadisi ya zo duk abin da ke kashe dabba da haƙori ya kashe dabba da haƙori ya ya haramun na to su wannan hadisin bai zo musu ba A gani amma abin da ya inganta cin kare haramun ne saboda hadisi ya tabbata akan haka amma muna gaya muku ne abin da ya tabbata a mazhaban malikiya to ka kaman alade haramun ne cin alade amma in yunwa ya kai intaha mutum yadda zai mutu da yunwa lalura ya hukunta ya ci nama gwargwada ya ci nama alade gwargwada yadda zai toshe wannan yunwa yana gama toshe yunwa sai ya zubar الضرورة تقدر بقدرها lalura ana kaddara ta gwargwadon lalura an gani na eh? a lokacin gari ne ya za a ce kuma ya ji yunwan da ba zai samu abinci ba yana cikin wajen da ya nemi abinci bai samu ba ya buga ya buga bai samu ba a nan zai ci ya ci haram ko kuma ya ga wani ya sai abinci ya sayi shinkafa an ba shinkafa ya ajiye yana so ya karɓo ruwa ko wani abu kawai yana cikin karɓowa kawai sai ɗauki shinkafa kawai ƙara ya je shiga lungu ya zauna ya cinye tas na wajen gane kaga dai ga ka'ida za ce ya yi saka amma saboda zai mutu da yunwa daga cikin zaruriyatul kams akwai ainihin mai himdul nafs akwai tsara rai saboda haka a nan wajen wannan shinkafar da ya ɗauka ya cinye domin ya toshe ainihin yunwa wanda yin wannan zai iya masa illa a nan bai yi laifi ba lalura ne an gani misali ya zo wurin mai abinci ya sa ta sami abinci da nama da komai ya gama cinyewa ya a wanda ya ce ya sami abinci da nama da komai bayan wa ke ji ba kwalai yake abin da zai ce in yunwa ya kai ba ya yi bala'i a bani tuwo na nawa na dubu uku kada tana ganin tuwon dubu uku ta san wannan bala'i ne tuwon me dubu uku na ka sami tuwon a ga sai ci yake sai ci yake sai ci sai ga mutum ta ce kuɗi ya ce Allah ya taka miki da alkhairi ce wallahi na kusan mutuwa da yunwa ne kin ce kin ya ce kirai na dole kowa ya gamsu ya za a yi mutum mutum normal dan adam ya ci abinci dubu amma ya ce a samu nama a cinyin kaza har ma zaɓa yake fa wajen cinye cinyin za a samu ka samu wajen da akwai kashi kaga wannan ba yunwa yake yi ba ƙarya yake yi sai ya biya wajen zama sujin da dora lal adami ya halatta abin da ke toshe yunwa yake toshe rayuwa saboda lalura ya halatta banda dan adam bar khamru wato duk yunwa da kake ji kaka ci dan adam ana jin tsoro in ka fara cin halu zaka iya zama dodo an ci in ka ci dan adam kila ka ji daɗi nan gaba za ka daina cin sauran dabbobi ka koma cin ɗan adam an gano wannan mutu nan eh mutum ya yi haƙuri kare ci ɗan adam wal khamr banda kuma giya lalil gusa an gano wannan ku banda ɗan adam banda giya amma kuma banda giya wanda yake sai dai banda giya na makura mutum ya makura ƙashi ya tsaya mai makogoro ya ci irin kifin nan mai irin kashin mai haya sai kai ya tsaya mai a nan da kai ya tsaya mai yi wucewa an yi an yi wuce to za a iya ba shi giya akwai inda ake yi in an kawo giyan za a buɗe giyan sai a sa mai a barci haka in ya shaƙa to makogoro zai buɗe in ko bai yi haka ba to a ba shi dama ya sha giyan dan ya wuce an gani to amma kuma yanzu da hankalin mutum har zai ci ainihin kifi kaya ya tsaya mai a wuya na san da muke yara ne abin na faruwa kuma ni kai na ban san ma dalilin da yasa yake faruwa ba ta yaya yake faruwa don wallahi za ga cewa an ci kifin kuma kaya ya tsaya hmm. amma yanzu ban ƙara cin wannan labarin ba zai nuna cewa da babu da wayo ne ƙauyen yanzu sun zama ba eh? official ba kifin ne ne kifin su kifin sosai ana cin kifin sosai kifin ma agric ne kai ba da kwali eh? haka nan giya. Giyar da ya daɗe a kulli aka buɗe haka. Wannan hayakin nashi zai buɗe mai sai kaga ya wuce in gobe wuce ba ka ba shi giyan ya sha to yana to ya halatta giya shan giya don gusar da makura kashi ya shaƙe shi an gari to wannan ya halatta don gusar da makura kawai yana gama wucewa kan a wannan kayan kada ya ƙara sha in ya ƙara sha a nan ya sha giya hmm? to kun ji a nan wajen an ce dan adam ana ha maza ha mata ko da mutum zai mutu da yunwa kai ci dan adam dan kai don mayi an gani amma akwai masu ganin cewa za a iya cin dan adam ba daga cin malaman bidiyo cewa ma idan bala'i ya yi bala'i kuna cikin yaƙi an gane ku yunwa ya yunwa kuka shiga cikin wani waje ba abinci ba komai a rasa yadda za a iya mutuwa duk za ku iya mutuwa dukanku to da ku mutu dukanku da a ce wani guda ɗaya mai ɗan ƙiba ya mutu in ya mutu ku gasa shi ku cinye wanda ya fi sauki da ce ku mutu duka shi sai a mamaye shi shi wannan mai kiban a mamaye shi a samu wani lafiyayyen sanda a kwantar da shi ana kwantar da shi kawai aka fije sai a gasa kawai a daddata kawai a cinye mai zai yanka ba zai yanka ba an gane ku in aka buge shi an kwantar da shi a gaggatsa shi a cinye a cikin mutane hamsin za su iya mutuwa gaba ɗaya in ba a samu wani abu ba amma an samu wannan kiba-kiba din aka ɗan abin nan da guda ɗaya ishe su su yi maneji kafin a shigo cikin gari a idan azalura su biyu mazura lalura ne aiki. in an dawo gida iyayen kai tambaya ko matar shi tambaya sai a gaya mata gaskiya an buge shi ne an cinye <laughs> ina wane yake zai ce wane ya mutu a yana daga cikin sojojin da muka ya muku ya yi shahada shahada kenan a cikin kamar dai malikawa sun rinjayar da ba a cin ɗan adam kawai so ɗan adam na da daraja Allah ya karrama shi laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila ta ibn hazm suna munazara da malikawa a andalus aka ce dan adam ya fi kowa daraja ya fi komai daraja ya ce shi bai da ba sai wani malami ya kawo wannan ayar wa faddalnahu ala katirin man khalaqna yace an fifita dan adam ne akan da yawa ba kan duka ba ba wai an fifita dan adam akan duka halittu bane an fifita dan adam ne akan da yawa daga cikin halittun Allah daga cikin halittun Allah akwai wanda sun fi dan adam me za ku ce <laughs> to an ce ala katirin mun fi da dan adam wa faddalnahum ala kathirin ba ala kulli man kalakna ba mun fi da dan adam akan da yawa daga cikin abin da muka halitta tabdila ga ya fifitawa kenan bai yadda cewa dan adam shi yafi kowa daraja ba sai dai mafi yawan halittun Allah dan adam ya fi su ibn hazm al-andalusi az-zahiri an ce in yi wani istinbadin sai malamai su nemi su rusa bai rusuwa eh. in yi wani iskan baɗi malamai su nemi su rusa a rusuwa a gani ka zo ka ce wai namiji ya mace daraja ya ce zuwa da namiji na mace ya ce ba kawai mai tsoron Allah shi ya fi daraja ba wani magana wai namiji ya fi mace daraja wani ce kashi Allah ya ce a a wamuna ala nisa ya ce a wajen aure a wajen aure an shugabantar da namiji akan mace ke yanzu kai zaka ce kafin maryam daraja faɗa mu ji Aisha ta fi ka daraja, Maryam ta fi ka daraja, Ummu Salma ta fika ka sanar. Ga Fatima, gaba ma ta jan daga baya. Na kuma zan zamanin su. Fatima ta fi wasu daraja da yawa. Da Fatima da Muawiya ɗaya ne. to kace kuma zan zamanin su da Fatima da Khalid bin Walid na shi wajen auratayya ce kawai wajen auratayya Allah Allah ya nada ainihin namiji ya jagoranci mace shi kenan aka ce masa aka ce ma Ibn hazam ya halatta aka ce idan mutum ya kasa ciyar da matar shi za a raba auren yace ina ka samu cewa in mutum ya kasance da mace shi a raba aure ki ba mu Allah yake liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu ma mimma ta wula. lokacin da kake da shi ba ka ciyar ba da ba ka da shi yanzu ba wanda aka kuntata mai arzikin shi ya ciyar daga abin da Allah ya bashi daidai abin da kake da shi ta ci ta yakuri za ta ji daɗi to babu gaba daya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata <laughs> <laughs> idan yana idan ana munazara da shi abin zai baka sha'awa daga an taron masa wa'annan su kawo dalili ya rusa kawo ya rusa kawo ya rusa sunan shi yana san kokolon mutum ta kara gaskiya kam duk ta fashi akwai ilimi a ciki an gani na'am namiji ya fi mace walaisa zakaru kal'unsa eh. yana haramta cin alfadari cin alfadari haramun ne cin alhinzir cin alade haramun ne cin doki haramun ne inda malik khilafan lishafi an gane a wajen mazhaban malik cin doki haramun ne amma imamu shafi ya ce juwa shawar malaba hukum ya ce juwa kenan su ma malikawan ba duka suka yadda da wannan mazhaban ba kirdun biri shi ma cin biri haramun ne himaru cin jaki haramun ne sannan cin tabo cin tabo haramun ne ko cin najasa to irin mata yadda masu ciki ba sai a dauko a kawo musu tabo wannan lalura ne lalura ya hukunta cin farakasa farakasa ai ba ba tabo bane ko na'am lalura wa yukra sabahu wa hirrun kalbun wa sa'alabun zabu wa filun zai dukunji an karhata cin zakoki duk nau'in zakoki haramun ne a ci damusa makaruhi a makaruhi ne kai makaruhi ne cin zakoki kamar damusa kamar kura kamar mai kamar zaki kamar zaki zakoki aka ce ba maje ba zakoki bane yayi an karhanta cin zakoki an karanta cin mage mage makaruhi ne a ci ba haramu bane cin mage inda malik khilafan li gairi su imamu shafi'i su imamu ahmad su sun ce haramun ne cin mage ko mazhaban su shi yafi zama inganci haramun ne cin mage saboda duk dabban da ke kashe dan uwan shi da da kumba ko da hakori annabi ya ce haramun ne mage yana kashe bera da hakori mage yana kashe bera da kumba haramun ne cin mage haka manzo Allah ya faɗa an gane ko kalbu da kare makaruhi ne cin kare a wajen malikiya an gane wannan ko dan mutum ya ci kare kaka ce kai haramun sai ka ce kai makaruhi inda malik fa amma sabanin shafi'i da ahmad da sauransu wasu sa'alamu da kuma dila cin dila shi ma makaruhi ne kura cin kura makaruhi ne shin giwa makarugi ne kyarke shi hmm. duk makarugi ne cin an yi karatu ba? da ba ta farauta amma su kawai sun ce ne nan waje zama ya su gulin darura ya halatta abinda ke toshe rayuwa saboda larura na adami lal banda dan adam walhamru hmm. banda giya lalil gussa Eh, wato banda giya wanda yake na makura wanda mutum ya makura saboda cin kaya saboda kaya sai sha giya dai abin ya wuce ba mu ba matsala wa fadlu yana haramta cin alfadari yana halatta cin alade eh, farsu yana halatta cin doki yana halatta cin biri yana haramta kai yana haramta cin jaki sannan tabo ko najasa an kan hanta zakoki da kuma mage kare da dila kura da giwa kyarce shi subhanaka allahumma wa illa ilai.